وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قال قولا عظيما اما بعد فان اغلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله في الفرقان وعنده وجود صلى الله عليه sakamakon azumi na ramadan da kuma sallar da aka gudanar ana cikin kwarta yau da ranar sha ga watan goma shekara ta dubu da ɗari uku da talatin da hudu hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta zo daidai da ranar ashirin da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatun mu nuna littafi na biyun rahma na ɗan uwa malaminmu muhammadu sani umar rijiyar lemu muna nan a wato ainihin shafi na arba'in da biyu inda za mu tashi inda ma na yake ma halattun jahar bidda'awa ko matakin bayyana kira zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jina ma ne yake rawar bukari imam bukari ya rawaita hadisi عن ابن عباس رضي الله عنهما وان عباس ارشد فسحاب النبي عبد الله بن عباس الا يجلس قال يده لما نزلت وانذر اشيرتك الاقربين يعني عند آية لسوى فزرزئي مبيا قصير سندين جمكا تتوقف موضوع الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإذن آية تدريك رشاو في سورة الشعراء ساعد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا لما جود إلى لعلك أن الصفة أدريك يهو فنجود الصفا فجعل ينادي سيسامة كرة يا بني تهر يا موسى لبنا يا بني علي يا كوتا دم علي لبطون قريش ina kiran wato bangare-bangare na abin da ya shafi wato ƙurashawa kira 'yan wannan bangare kira 'yan wannan bangare wanda duk suna ƙarƙashin wato ƙurashawa an ce bukun shi ayarin jama'ar da ba su ƙara ta ƙabila ba aƙida guda suna da wato bukon sassa ɓangare ɓangare su suke haɗuwa da shi wannan kabila sura biyar da kiran wato ɓangare ɓangare na abin da ya shafi su shawa. hatta jama'u har suka tattaru kowanne ya ji kira sai ya gargayo فجعل الرجل إذا لم يستطع sai zaman mutum idan ba zai sami ikon halartar wannan kira ba an ya kuru da zai iya samun fita je kiran da aka yi ba an sana rasulan sai ya aika da ɗansa wani je ka biyo min mai za'a je ka ji mai zai faru idan zuwa mahu dan ya ga waye mai wannan kira kuma mai dalilin kira فجاء أبو لهب جاء أبو لهب يزو يهل تجر من كرا وقريش بثورا وقريشاوة فقال لمن ذو أنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجب أرأيتكم لو أخبرتكم ميزاق شيدا لم باق لا باردا أن خيرا بالوادي cewar wasu dawakai mayaka da ke kwari ko ka cewa da wani dangare تريد أن تظهر عليكم صلاة تحاول الحج أكنتم مصدقية قوضاك إلى دولة لا أكثر إلى أنك محمد صلى الله عليه وسلم قالوا نعم تتشي إيه من زكاك زكاة أكنشي ومدن الزكاة لا حكى بينك ما جربنا عليك إلا صدقا ba mu taɓa gwada ka muka samu wani abu sai gaskiya duk sanda muka gwada ka in min bi ƙarshen abin za mu cimma gaskiya ce Ba ka taɓa faɗar magana aka ga ta cike da ƙarya ba sai قال سيما صلى الله عليه na يسر فإني نذير da بين a عذاب shari'a. to ni mai gargaɗi ne gare ku gabanin azaba wacce take matsananci mana ne ne jan kunne ne da tsawatarwa gare ku game da wata azaba da nan gaba za ta faru ga wanda bai ji gargaɗi ko wa'azi ba jin haka mama da abu lahab sai abu lahab dan uwan baba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce tabban laka A asara ta tattacin maka ko tabbata ka halaka ta isan maka ma'ana ta same ka sai irin yau ne tsawon abin da ya rage maka na wannan yini ko kuma na rayuwa ali hada jama'a ta nan don wannan dama ka tara mu dalilin kiran kenan ba na nan sai wata ayar ta sauka ari akan wata ta gabata ta sa manzo wannan kira tabbat yada abi lahabin wata ma'ana sura waɗanda ayo cikin wani sura suka fi tabbat yada abi lahab hannaye biyu na abu lahab sun halaka wa ba shi ma kuma ya halaka ma abada an maluhu dukiyarsa ba ta amfana ba ta wadata masa komai ba wada kasaf da duk abin da ya tara na kadara ko wani abin amfani ma'ana abin da yawa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya raba ba wannan aya cikin wato guda guda biyu cikin suratul masar Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su mai da martani da wato ali abu lahab dangane da magana da ya gaya mu wa rawal bukhari wa muslim kuma imam bukhari da muslim sun rawaita hadisi عن أبي هريرة ولا تقول تفهم أن أبو هريرة رضي الله عنه ألا يدرس قال يتي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدام على زرع أن لا صبت أبريش يا ساجدين حين أنزل الله عز وجل لغة da Allah mai girma da buwaya آية saukar da ayar الأقربين ka gargaɗi mabiya kusancin danginka ƙwada sai manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce bayan ya tsaya shan ikira ya ma'ashara quraish ya ku jama'ar quraishawa ishtaru anfusakum ku sayi kawunan ku daga halaka ku fanso kawunan ku daga bala'i لا أغني عنكم من shai'a. شيئا bazan iya wadata muku komai ba daga Allah in ba ku kokarin ceto kawunan ku ba ya bani abdimulan ya ku ɗayan abdimulan la ugni ankum min Allah shay'a kuma bazan iya wadata muku komai daga Allah ba in ya nufin kama ku ya abbas bin abdul muttalib ya kai abbas ɗan abdul muttalib la umri anka min allah shay'a ba zan iya wadata maka komai da wajen allah ba in yi da kuka maka wala tafiya da ammata rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ke ma tafiya ɗan uwar ba da ga manzan allah jira da amincin allah tabbata gare shi la umri anki min allah shay'a ba zai iya wadata miki komai gurin Allah bai da yi nufin kama shi waya Fatima binta Muhammadin ya ke Fatima ‘yar Allah Muhammad tsira da halittin Allah su tabbata a gare shi salini mashi min mali ki tambaye da abin da kika ga dama daga dukiya ta ni ne iya baki wannan harka ta abin da Allah ya hore wa bawa a duniya ba zai gagara miki ba amma ba ki sani la roƙo ne an ki min Allah ni shay'a da zan iya wadata miki komai gurin Allah ba in ki bi shi ba wannan shine kiran da mamshi wannan ta ke cewa kwakwaka eh tauna da mu ayatu mutu idan ba zai iya wadata wa ɗan da ya haifa ta cikin sa ba zai iya wadata wa ɗan uwan mahaifinsa ba zai iya wadata kowa daga ƙabilarsa ba to waye rage Kuran wanda yake nuna cewar saƙon da yake tafi da shi ba irin sauran saƙonni ba ne na imu imu kayan mu ne sayar da mutum ko ba irin sa ba ne shi ne ma da yake to min ta hadihin mahala. ga wasu daruka daga cikin wannan matayi na bayyana kira da manzuri inna alama listijabatin fauriya hakika rashin amsawa ta gaggawa da a ƙarin nabi sallallahu alaihi wa sallama game da makusantan annabi tsira da amincin allah tabbata a gare shi wa ashirati da danginsa ila da'awatihi game da kiran da ya musu ليش مجدة ولا أرض كرة تفجريته لحجة قاطعة حجة كي ينكن على ما يحاولون على من يحاولون تفسير هذا الدين أكم ولا الذي في قبرهم تفسر ولا الدين لم تنسي لأنه ثمرة من الاهتمام القومية كيف addinin na musulunci wani ɗan itaciya ya daga ƴaƴan itatuwan ƙabilancin larabawa suna da cewa ai addinin addinin larabawa da so ga abin da ya faru da tushen larabawa da kuma dangin wanda aka aiko ga irin abin da suka faɗa a kansa na mummunar magana irin karɓar saƙon ya nuna cewar ba magana ba ce ta dangin laraba ko kuma rukunin ƙabilun laraba to masu ƙoƙarin wannan fassara ga addinin musulunci wannan abin da ya faru hujja ce a kansu yankan shakku aka yi na ba ba da cewa a gare su وأن النبي صلى الله عليه وسلم وما حديث أن الرسول مثل أن تنقطع بريش إنما قام بهذه الدعوة hakika ya tsayu da yin wannan kira ne a fili da haƙiƙi makarasima siyariya suna cewa manzo ya tsaye wannan kira da adini mutunci ne domin tabbatar wa kansa wata abubuwan samu ta ɓangaren shugabanci masu ƙoƙarin fasar adini musulunci da wannan to wannan abin da ya faru na kin ta kira da wato ɗanyin annabi ta kai mai da martani ne a kansu hujja ce ya a kan cewa ba haka abin mace ba wa maslahiyati wa maslahiya li ummati li ummatihi al-arab da kuma cewa ya yi haka ne ya wannan kira ne zuwa ga addinin musulunci dan cimma ko tabbatar da maslaha ta al'ummar ta ta larabawa abin ba haka yake ne biwajihin yin am ta fuska wanda yake ga miya a yadda suke fada wa ashirati cewa wannan abin da ake yare da maslahar da yake sa bi in khas ta fuska kuma a gefe ba babu wato abin dafawa ko makamar rikewa a ciki zance ne wanda yake mara dalili kuma wato abin da ya faru ina da shi wani darasi na farko ke sai wanda mazu kira da amince Allah tabbata gare shi ya bayyana kira kuma ga Allah in ji karo da gore da rashin karɓar abin da ya hada maganganu miyagu wani na cewar ashe dai addinin musulunci ba maganar addinin larabawa ba ne ba maganar addinin dangin annan ba ne ko daga ɗan dangin ma sun ci abu kuma ga larabawan sun yi abu kuma da haka wani abin da yana da cewa mai kokarin igoga wa musulunci cewa addinin larabawa ne to wannan bai samu makama ba sannan ba da yanzu gaba cewa tabaqul nasi nawa da jinkiri da aka samu daga wajen mutane alfuko shi da abu a hankali labai da kwai to nawa da rashin wato gaggawar amsawar mutane an da kone fil islami game da shiga musulunci la dalilu wani kwakwaran dalili ne ala mada kowace tamakkun al'adati wa taqalid game da abin da ya shafi ne zangon ƙarfin tabbatar mutane a cikin al'ada wata tsari da kuma kwaikwayo na abin da suka sanar da magabatansu a kai cikin jama'ati a cikin wato society society mana rukuni rukuni na al'umma allaci da ishu zamanin tsawi da waɗanda suke rayuwa wani lokaci mai tsawo fil jahiliyyati a cikin wato maguzanci ومكان الفقرة وجل نون وفوقات تبيئة لأن لا يحد الشباي تتقصد فيها التردد ويواجه الدعاة وضعا مثل هذا مثل هذا في المجتمعات فلو مولنا كنا ننشدوه وما ذكر أبوها بأعلم فإن مولنا يلي إن قطعت سوالنا أبن ديابا عند موضوع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم to su ma zai faru da su filmin jama'ar islamiyya wato rukuni rukuni na jama'ar musulmi za ka iya samun kansu kai ma kira zuwa ga Allah wani ya fito in gina maka magana mai shigen irin wasu an gaya wa mara daɗi to da haka wannan ana gaya maka idan an gaya wa masu wanda yake ɗan gajen Allah da wata ala ɗan da da babu shi a gurin Allah to idan an gaya masa irin wannan magana to kai kuma awa da sun kai kira zuwa ga Allah ba za a gaya masa ko da na mana wannan ne mai kira zuwa ga Allah sai ya sa a rasa cewa shi ma zai iya cin karo da irin haka wannan darasi ne da wannan abu ya faru ke koyar da shi ma'ana ya ci gaba da cewa allati tanifu fataratan min zaman jama'ar musulun da su ma suka rayu tsawon wani lokaci la tasma'u li sautil haqq ba ta jin wato murya ta gaskiya wala ta'rifu sunan al-huda kuma ba ta da masaniyar sunnoni na shiriyar manzo sallallahu alaihi wa sallam fa inna da'iyata to hakika wanda zai kira irin waɗannan mutane duk da suna musulmi amma sun yi nesa da abubuwan da musulunci ya zo da su ba su ɗauke su da mahimmanci ba ko ba su koye su ba yuwajabu karin shadid to za a fuskanci shi mai kiran nan zuwa ga Allah da murtawa da ja'in ja wacce take makaranci ila yusbihu bainahum bi da'wati al lokacin da iwayi gari a cikin su shi mai kira ina kira kira irin na gaskiya ويحاول إعادتهم إلى فهم الإسلام الصحيح إلى أمه ألم كان يا داود الشيطوع بفحيرة الدين المسلم شكين زمتشير فهمت zuwa ga addinin musulunci wanda yake gane babu wato gurɓata a cikin to wanda zai wannan to sai ya shirya wa fuskantar da wajen waɗanda zai saboda sun yi nesa da koyarwa addini kana so ka da su kan dai za ka ji maganganu ne abu ده هو التجديد للكونتات المخصوص هو اللي ده الديني ده أما قوية ده إيه الأرض اللي يبقى عند المنزول يبقى يلا إيه ده كده إيه بسكتورته جاء إنزاد وكم المسلم فده ما تبع ذلك إن في خصوصية الامر الأرض لغوتنا إن في خصوصية الامر لإنزاد الأشيرة إشارة كيف أمرني لأغرقتي دنجي da Allah yake wa a ashira zakan amrabi ke da sunanki da ifar musu da saƙo akwai wani nuni ila darajatul mas'uliyyah allati tata'allaqu bi kulli muslim zuwa ga wato matsayi da daraja na nauyin abin da ke kan dukkan wani musulmi ko kulli da iya da kuma dukkan wani mai kira zuwa ga Allah فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة من لم أن زلال أنك أن الثبت أدريك يا فتسير يتحمل المسؤولية تجاه نفسه يلا أوكم نوي abin da Allah ya dora masa ta fuskar shi kansa a matsayin sa na ko a matsayin sa na bawa na Ubangiji subhanahu wa ke mukallafa don kasancewar kasancewarsa wanda doka na haukansa baligi ne hankali a matsayinsa na manzo saƙon da aka aiko shi da shi na kira zuwa ga Allah nauyi ya hau kansa shi a kan kan lalle ya karɓi wannan abin da Allah ya tsora shi a kai ya biya a nan to duk ne yana da fuskantar wannan a duk abin da Allah yake a yi ko a bari a kai kan kanka kai kadai a karan kanka ba tare da kowa ba to lalle ne ka karɓi wannan abin ka aiwatar da wannan duk musulmi duk mai kira zuwa ga Allah ina da wannan na farko ne sannan sai ma yake yace wa yadda kuma dai shi manzo yana ɗaukar. wato nauyi tijara usratihi ta bangaren abin da ya shafi wato jama'ar gidansa wa ahlihi da iyalansa يوفي كونه رب أسرته أكثر شيء والسياسة تقول الرموة وتجاورا cikin gidansa ko iyalansa to da haka bayan ya karɓi nauyi na shi a kan kansa to kuma yana da ɗaukar nauyin abin da ya shafi cikin gidansa don haka da ita mu saƙon kira zuwa ga Allah da kuma ita ga saƙon musulunci sai ya mara itarwa zuwa ga matarsa agola ko kuma ka ce dan dan uwanka da dan dan uwan babanka aliyu yana da misali abin da ya shafi wato abokai na kusa da abin da ya kamata to wannan abin da ya shafi cikin gida irin su khadija da aliyu to duk musulmi idan ya karɓi sako na ubangiji bayan shi akan kansa ya karɓa to magana cikin gidansa kuma nauyi na kansa a kansa game da su cikin gida to haka duk manzo shi ma bayan akan kansa to ko cikin gidansa ma nauyin ya hau kansa kama da ana kama yau sannan malam shi don cewa wa'ida waza a faratun a faratun kurba irin wannan na a fara wato a isar da sako zuwa ga wanda suke makusantanka na dabda dangi na kusa ce a faratun wato wani wato tausasawa ga su waɗanda suke makusanta abin da take ɗauke da shi na sako na alkhairi na kusa da kai ke fara samu kafin na nesa wannan shi ne abin da yake da duk abin da musulmi ya isa gare na musulunci ya zaɓa to mafi cancantar wanda nauyi ike kansa kuma da ya kamata shi ma samu wannan alkhairi da ya samu su ne cikin gida da yanki na kusa wanda suke nan da shi kafin magana kuma wani ya samu to haka ba zai fuskanta a kan kansa da kuma abin da ya shafi cikin gidansa sun makana sannan ya zama to kuma ya tahammalin mas'uliyyata ina ɗaukan wato nauyi tijahan nasi kullumin ta fuskar kuma mutane baki ɗaya yayin da saƙo ya isa gare shi a kan kansa ita tabbata a kai kuma sakon ya isa cikin gidansa da danginsa suka tabbata a kai to magana ta kuma sauran al'umma su ma za su shigo ciki sauran mutanen da ba yanki ba su ma za su za a ta mutu wannan sabo to haka duk manzo suka mu kansa a kan kansa gidansa da danginsa da kuma sauran da ba, haka duk ne kira zuwa ga Allah yake samun kansa a kan kansa bayan ya su da abin da yake kai to maganar kuma na kufa abin da yake a cikin gida sannan kuma sai na wuce haka abin yake tafiya to ma da yake cewa haka idan mutum manzo ya ta hammal mas'uliyya yana daukar nauyi tijahan nas bi kullihim ta fuskar mutane ba ke da yawanci kaunihi nabiyyan wa rasula sakamakon su kwalwarsa da kasancewarsa manzo annabi من الله عز وجل wanda yake ɗan saƙo daga Allah mai girma da buwaya ويشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى كل مكلف duk wani baligi mai hankali da ya kai munzarin doka ta allah ta hau kansa to yana tarayya da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen tabbata akan saƙon da ya zo masa daga allah tunda manzo da aka aiko shi da saƙon allah ta da wato addinin musulunci to akan kansa wannan kasancewa baligi ya hau kansa wannan saƙon to haka duk mutumin da zaɓen musulunci ya zo kansa a kan kansa wannan zaɓen nauyi ne a kan a nan sai zama to da bawan da yake baligi mai hankali zaɓen musulunci zo masa to yana daidai da kamar yadda zaɓen nan sanda ya zo wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka lalle da kita ba wa thaniya akwai bangare da ni yake cewa nan ba ana samun tarayya da manzo صلى الله عليه وسلم كل صاحب أسرته تتك ولن ده إكد إيالي جماعة لسك شاركوك أشهم كل أولك ولا تانان ولا ما تانان ولا ما تانان ولا ما ما تانان ولن ده إكد إيه ولا أتكشن فتيوي تعالينا لمنزوع كلا لإيه أشكين جدا لو يدي ياهو كم منزوع أشكين جدا سياهو كم ولن ده شما ده إكد إيالي أفضل جدا ita wata salisa a kuma abu na uku fuska ta uku nan ma waɗanda suka yi tarayya da manzo al'ulama'u wal hukam su ne malamai da kuma wato masu mulki alƙalai da jagorar da suke rike rama al'umma nan su kuma sun yi tarayya da manzo kasancewar bayan nauyin karɓar saƙon allah a kan kansu da isar da shi zuwa cikin gidansu to kuma magana tallata shi zuwa waje na kan an fahimci bayani so da haka duk wanda yake aiki kira zuwa ga Allah a matsayin malami ko kuma mai aiwatar da hukunci shari'a to ya yi tarayya da manzo a kasancewarsa ya karba ya dora iyali a kai kuma yana dora al'umma wanda kuma ya tsanci shi ba mai hukunci bane ba malami bane ana ne kokarin a yaki jahilci a ɗan samu abin da za a yi Allah da shi wannan nauyi a kansa ya hau kansa wanda kuma a bayan shi kansa har ina da iyalai a ƙarƙashin kulawarsa to nauyi a kansa nasa da na iyalinsa shi kuma zai aure waɗanda su ne ɓangarori guda uku da suke tattar da abin da ya shafi in da shafon kira na musulunci da ike zuwa wa wannan su da abubuwan da malam ya ambato mana da abin da aka kawo da su a kiran da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi na bayyana wato kira a fili da danginsa da kuma wato gabe da ƙurashawa imani yake su lil muraja'a tambayoyi dan maimai abin da aka koya dan bibiyar abin da aka iya متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة جهرا yaushe annabi muhammad ina da amincin allah a gare shi ya fara yin kira a fili lokacin da allah ya saukar masa da ayar wa anzar ashira kasan amrabina cikin suratul shu'a ko sannan ne ya fara bayyanar da kiransa a fili karrama kowa لماذا يتم موقف أبي لهب من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولمتى وتمتى يقول لمتى كي أبو لهب يتوقع كما دو أن نبين تكرا النبي يا دوكي متاكر لكن karɓa da musu da jawa da su da ja da bujirewa ko ya ɗauki matakin kishiyar abu da kyamarsa bai kuma bai tsaya iya bai ba har da mummunar magana sannan suna da yake ukur ma ta'rifuhu min durud hadhihi al-maqam to da abubuwan da aka faɗo kai ma faɗo abin da ka sani na darusa game da wannan matakin bayyana kira kai ma ɗan ƙaru da wani abu a ƙari da kai kamar dai ka san ungo daɗi da ita amma ba ni tana da wahala yawa ce to wannan darasin da zamu koya cewar ita shi al'amarin kira ba rana ɗaya ake kiran kowa ya zama musulmi ba a abin da yake da tafiya mataki mataki Kuma da haka wanda yake dantar kai wanda sako zai fi saurin isa zuwa gare shi to shi ne abin farawa ne shi sannan kuma bayan samun wannan matakin duka ana zuwa ga so da ka bayyana kira da manzobi an fara da matakin farko na waɗanda suke fitar da shi ko to sai ne Thank you. darasin da za mu koyi da shi kyau idan ka zama nagari cikar nagartarka ka so wa wani ka samu wannan nagartar kada ka kaɗai a abin iya kanka to da haka manzo da ya samu wannan kira kuma gidan ya samu to sai kuma abin ya tafi zuwa gobe kun sama wani na daga cikin darasin da bayyana kira suke nuna wa kace ne da na kasance na kuma da wanda na wannan darasin da zamu kuwa cewa dan ka fito daga gida na dangi ko babban gida tsara ta gidan ku babban gida har ma zama sunan da gidan yi tsasa ne dan babban gida ne cewa wannan ne zai kwace ka a gurin Allah Allah bai ruwansa da yawan gidan ku ko dangin ka bi shi ko baka bi shi ba shi ke la'asar ko to wannan ma darasi ne da muka koya dan manzo yace ke da ai Allah mu kai wani kaza kaza kai yake duk ba zan iya komai ba in ba ku ba Allah dole na ce kusancin ka da mai ban Allah dole sa kai in ba ku ba Allah ba ka tsira na Allah za mu fahimci cewa shi addinin musulunci ba lokacin da ake bane wannan duniya ne yawa wannan bayani na mutum addinin musulunci da Allah ya koma zo da shi addini ne na kowa da kowa ba na iya wato kabilar laraba ba na wannan kamar mutum ya zane hikima wajen ya addinin musulunci tunda annabi kafin ya fara da awar sai da yake zan ba ku labari yake cewa ina da kyau duk mutumin zai kira zuwa ga Allah idan mai hikima in tsayarwa da wanda zai kira wata hujjar da zai kama shi da ita farko manzo kafin ya fara cewa da su ni manzan Allah ne zuwa gare ku sai da ya fara cewa idan na baku labari akwai wasu mayaka a wato kwari kaza gefen garin nan suna so su kawo mana hari za ku gaskata ko za ku yarda suka ce kwarai kuwa ai mutumin ke ce maka kansa mutumin gaskiya ne ko to ka ka kama mutum ka daure shi da igiyarsa da kansa sai kuma ka gaya abin da ya sai da abin tsirewa to ka san cewa inda ya tada kuma shi ma ya san cewa bai kansa adam an fahimta ko to wannan ma darasi ne da muka koya na'am kace ne eh. wannan abin da ya faru yana kawo da dukkan ce duk sanda ka tsaye kana son Allah to wallahu ya fi duka wa min aljinni ko duka idan ka ake za ka ɗauka sai mutane to in dai ka tsayi za ka ba Allah shi kuma zai kare shi ta ana taɓa manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗau masa shi kace wa tabbat da na kaso tabbat ya da'a wa tabba gaba ɗan gaba an gane ko yawa ce ne eh wannan hadisin wanda abin da ya faru na bayyana kira da manzo ki fuskanci wato ki da kuma wato gore ina da cewa hadisin da ke gaya mana cewa annabawa su ne mafiya fuskantar jarraba to wannan kan ya fuskanci jarraba a ce dangin ka dan uwan banka an da kake jin nauyi shi ne ya faɗi wannan magana a kanka to sauran da ba da su ba kansa da bai zafi da zan ina kuma ban mai na mu ko ka ta kusanci da mai to ta mu dan sauna mu ƙara da ba da eh, sauran kuma sai a je a tasaro a Allah ya samu da ما الذي مواقف da من دعوة النبي صلى الله Matsayar da ana تندى أما تتقيوا kai. كما يكون أن محمد إلى أن يتألم ألم تنفتع قريش عندما رأت قريش أن تأثير هذه الدعوة يا عند قريش وكتبتي والسافر لولا الكلى أن أتلم صلى الله عليه وسلم يجد شيء لم يكن محدودا بذلك يا سنتجيبا كما كان الحال مع من دعا إلى لفظ الأصنام قبل محمد صلى الله عليه وسلم kamar yadda ya kasance ga sauran waɗanda suka yi kira kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da barin bautar gumaka arawar wani fi wani a yin ƙurashawa allah daga cikin wato ƙurashawa da mawaƙinsu suka tsaye a kan wata tumarisu shatta aqali suna wato aiki da wasu wato salo-salo daban-daban sai suka ɗauki wato wasu salo-salo daban-daban suka tabbata a kai wa wanda ila at wa tarhib da kuma wato ne hanyoyi na wato kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa lisaddihim an hada na ƙoƙarin da sun toshe ko sun tokare dukkan wani wanda zai zo zuwa a hanyar addinin musulunci allazi haddara maqalihahu wanda shi wannan addini da musulunci ya wato lalatar musu ko ka ce wato alin ya barar musu da abubuwan da suke ganin suna samu na amfanin rayuwa domin su da suke da ai su ne jagorori su ake jin magana su yanzu kuma nan muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da jani musulunci za su karɓar magana da gare shi kai tsaye ba mai zuwa da abin da zai zo da shi to magana ta kuma jama'a duk za su koma kan za a basu to wannan sai ta suka ɗauki salon toshi kafar da za a kai zuwa ga aka sami da musulunci Allah ne haddada masalin wa musulman wannan ya musu wato ainihin da ya wato ainihin lana ta musu da abin da ya shafi maslahar ومن أبرز تلك الأساليب إن هذا الشيء ما في mafi ما في فتوى والفضل da من تكبيه na wato tsare ko kuma toshe yiwuwar a ce a tsakanin da mutunci gurin manzo sallallahu alaihi wasallam al-uslub al-awwal salo na farko da shi kamar haka malai muhawara tasiri ala ammihi abi talib kokari kada da sun yi tasiri sun samu gindin zama a wurin wato ɗan uwan babansa abu talib wanda irin ne shi inda bayan mutuwar mahaifiyarsa da kakarka, an mun samu gane shi ci daura ɗaukar wajen da kula da shi har zuwa yi masa aure har ana ya aiko shi da Allah tun da shi ne bakon mahaifin da ya haife shi kuma shi ya tsaye irin abin da mahaifi zai tsaye a kanta, to to ai zai yi rinna masa zai ji nauyin kina kan da lafi na ɗaukar sa wani abu to bari mu je mu ga ta gurinsa misali shi ne dangi. an fahimta ko ko yanzu haka ake ce ku samu labarin a biyo mata ta samu ko to sai suka fara ɗaukan wannan matsayi hada azal usulubi lajaru ilaihi ma da yake farkon salo da suka wato ainihin rage da shi kuma muhawarar su tasiri shine ne ƙoƙarin da sun yi tasiri ala mai tsari a akan wato ɗan uwan babansa a talib hatta ya kufu hatta ya a an har a kai ga wato ainihin idan ya manzo daga cigaba da kira aw ikhrajihi min ko iya ta cewa to shi yanzu ba ruwan da shi ya daina bashi kariya to amma da suke so abu da ya fitar da manzo daga kariyarsa ya ce ba ruwansa ko kuma ya ce kai abin da kake yi daina don a samu haɗuwar kai da zaman lafiya ko? Tuki ne da lai da tsari a daina. Ka an faru wafda sai suka aika da wata ayi min a cikin maɗaukakan mutane. Lissa ba wani ma'abu ya hada kusu don a samu wato ainihin tattaunawa ne. akan wannan abin da ake so a kanar yadda zai iya hana ci gaba ko yadda zai iya cewa ya zare hannunsa daga bashi kariya faƙamu da da suka ce da shi in labna a kaifa wannan ɗan ɗan uwa naka kan tabba ali hasan ya faɗa ga allolin mu sai wa abadina ya kuma aibata addinin mu wa a ahlamana ya wawantar da hankulan wa ballala aba'ana ya kuma batar da baban baban ya ce duk yaran aka bata ba suka mutu فإما أن تكفه عنا ko dai ka kame mana shi daga ci gaba da wannan kira a daina a tsaya iya haka abin da aka yari wa imma an da bainana wa bainahu ko kuma ka kyale mu da shi ka zura mu da shi ka ga yadda za fa laka ala mithli ma nahnu alai qari ma akan haka kai ma akan abin da muke kai kake sai tambayar mu da mu kaga ne da yake baki min khilafi nan kasancewar muna kan tsakanin abin da yake abin da yake kai ba shi muke kai ba abin da yake kai ba muke kai ba shi ke kai ba na da yake kai ba shi muke kai ba wani zaba amma kai ka mata tafiyar ɗaya ce da ƙari ma ke ka ba ne ba ka ba falasfikahu in ka da ka zare hannunka daga shi domin kuma za mu isar maka matsala kai kawai da ramar ka fa da lahum abu talib aure da rafiqa لأبو طالب إبراهيم مبنى الحوصل وردهم ردا جميلا كي ما يلسوا ما يرواوات في الكاوة على إبادة أمسى تتبين فانصرفوا أنه جسد جيرا تتبين جسد جيرا أو أسلوب على مطلع أمسى تتبين تتبين جيرا إذا لي عن لزل المشي يبصل الشيء yake da za a yi haka bayan kun dan kamar ragamar kulawa da naku yada da dangin da jama'a kuma ni na a ce ni da shi a bai da ake an ya ta yake an fahimta ko ta ga ba zai ku ka da ka mu da ce kuwa maka karatu kuma ne na san nan ka ga ba mu shi da <laughs> zai da zai to shi ne zai bai da su ta salo wanda yake na hikima idan suka san cewar ba ku ba nasara ba su dace ko wanda sanan farko ce da lokacin shi ba tsaro na haka nan kwata da akwai da ya ko wani shi ne

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن رسول الله كان لا يشيك مرجوع محمد صلى الله عليه وآله وسلم وترى أنا لقيت بيان جمال أبن بيش يعني في جرم السجن دول الدهار من الإسلام أنه قال لا بتيجي ناسو أشيري تترسى من كوش فتنمسى من كوش يزين هكا sai zama sai zama girman kai dan samuwa a daga kayan dango sai ka zama shi kenan kuma kayan din sai manzo yake cewa da shi Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau sun ado ɗan kwalliya ba shi ne girman kai ba abinda ake nufi da girman kai ƙin zaɓar gaskiya da wulaƙanta mutane in ji manzo sallallahu alaihi bazarul haq wa ghamdin nas ƙin karɓar gaskiya da wulaƙanta mutane shine sansarar girman kai idan aka zo da abu na gaskiya ka tsire ka kibi to sassar girman kai ta kaddara kaddara ta kan kuma gaskiya amma sai zama su baka da kowa komai ba to ka tabbata da girman kuma ka ta gaskiya ka yana son cewa da ganyen karɓar gaskiya domin waɗannan mutane da ke ɗaukar su ba kuma ba gaskiya za ta fallo maka ta ɓangaren wani wannan zai ka fi karɓa ko da baka ɗauke su wani abu to dangane da abin da ya shafi tunanin da sahabar annabi yi ko ai adabu mai girman kai wanda zai ta azo ne ɓango ne ko da adaka wanda bayyana sanata ba ko alaƙa da bayan da Allah subhanahu wa ta'ala iya kan ƙawun ba fa kharaja ala qawmi yidina an ga ya buke cikin wato a ayyan jama'a cikin a adaka to na zahiri yana daga cikin wasu lokuta wanda yake jin kansa Da dalilan jin kansa galibi na da alaƙa da zuciyar ina da wani abin duniya shi yasa ana da cewa ya yi adan da ba kuwa yake yi ba shi ne wani insan to da ku kai awa za ka faɗa da sauran kai awa za ka lalace to wannan shi ne Allah yake ga shi inda insana la yatqa arra'ahu tabana hakika mutum yakan yi yake yi girman kai dukkan wuce ƙura da ido saboda me dan ganin ina da wada ina da abun hannu ba na yi wannan ayar suke gaya mana da kuma da zalim da Allah ya faɗa akan shi ba. tsaro cewa sau da tari daga cikin dalilan da suka sa girman kai mutum zama da wani abu a hannun da yake da shi ne yake da ya fi an fahimta ko so da haka ana iya samun mai kudi mai arziki kuma amma yana mu'amala da kowa kamar talakar sana ko da ya samu wato horo na addini da kuma fahimtar ne ba ko ba girman ka da kuma ka iya samun talaka fitar kuma ma mai girman kai ala an goma da goma kai da ba da yawa bayan da yawa kwata ka za ka ma nuna musu komai da komai ba komai dole an mara ba a nan ba ta ya ana kiyaye saboda haka wannan yana nuna mutum abin da ake nufi da girman kai cikin karɓar gaskiya da wulaƙanta mutum wannan isa da da wani babban ɗan siyasa da aka taɓa hira da shi a gidan rediyo a ƙoƙarinsa da ya fito ɗan takara mai neman mukamin wato kujerar jiha ya za ka kalli kujerar jiha kuma an ce kai mutum ne mai girman kai da buɗar da yin sai sai ai rago da allah da ba cewa aka yi shi mai cin amanar mutane ko an ba shi kayan mutane na jikin da ne wanda ya kasar girma kan ba da har za a ce kana da girman kai ba ko kore wa kanka shi ba ba ka ce da ai girman kai ka za a yi da girman ni ko bar da wannan ko da ya haka shi ke sai ka ɗaukar su ko kuma a'a da yawa wasu ne suka fahimci na haka dan ana samun irin wannan wani shi bai ce su kana da girman ba ko ba girman kan ba ne da shi fahimta su ta ba su ce maka mai girman kamar yadda ya ɗaukar da cikin baki sai ka ɗauka mutum cewa saboda ya san kun yi tata ne ko kun yi makaranta ne, yanzu aka yi wata rarraba ta shugabanci amma ba zai mu'amala sai shi irin mu'amala da kake da shi ba wannan nauyin a tare da shi yanzu yana son ganin ka kamar da yadda ya saba sai sai ka da shi ka gani shi irin yadda ka saba ganin su saboda ai dama can kurkai da shi duk ɗaya ba zai samu wannan ba to inda damu wajen kuma ce ai yanzu saboda na samu kai bukari girman kai ne shi kuma shi ya fasa rata da girman ko ba girman kan ba an fahimci wannan to akwai wannan kuma haka kuma ba na wannan ne to da haka shi dai dan dai ne zo ko yayin da sallamawa ko kuma suke ta ajiye ka bai wasa da kuma yanzu dinnan tana kan wata aya in ba ka fuskanci abin da ka fuskanta ba kana tashi ka dawo ga abu ka ɗanki abin da karanta da abin da ka haɗa an gane kai baya sai ka cuta tuba ka kammala wajen gani sai ka samare shi kuma ka je ko ko mai yaki ma za ka tafi a cikin wata harkar cikin gida da kai ma wani ba zai iya ɗauke maka sai dai kai za ka ɗauke wa kanka sai wani yana faruwa cewa ba da wani girman kai ne to sai an tsaya a da su an san me girman kanka da sai ka ina da wannan abubuwan ko ba wani abu da zai iya sa ka kore masa suna uzuri ko abu da zai hana a fuskar ku dare don babu na nasi ya tabbata sai kuma ka aiki da jiha nan ma ba mu kai ba a bayan ka kuma je ina akwai hanyar ka ceto dan uwanka daga abin da ya fara Allah ya samu ya na Thank you.

yace da shi manzo sallallahu alaihi sallam da ya fara bayyana da kira ya ambata cewa ba zai iya amfana wa kowa komai ba idan bai ba Allah ba wannan kowa ɗansa ne ɓangaren iyayensa ne a zuriyar danginsa ne ko ma yawa ne to kuma yanzu a halin da ake cikin wani yin gaya wasu cewar فإن يذكر موضوع إذا ذكر وسجنسي القرآن لهديث كالأنبا ما في ساحن يكبتا تجلس كي كي تبتا أنا بس إلى تارد ولا إكسو هكا من لو أن المرء مع من أحبه بس إلى تارد ولا إكسو ومو من أتمنى سلام لا تارد أخبارك شارية أجلوك أجلنا في رموش ya ji wani ba shi ma haka yi ta to shi da abin da wannan ba daidai ba fahimtar maganar manzo ne ba daidai ba shi ma manzo da ya faɗi wannan ya faɗa a lokacin da wani makauye ya zo yake ta kwana makka muhammadu muhammadu sabai ta ce kai an kare kiransa haka da daga ya rasulullah ya nabi allah yake sai an yi ba wani su da wani kira saboda ya jayanci abin da su suka sani sai da yanzu har samu zuciya ya ce ina kan shi da saƙon da yake sirri ina kan shi da mazo yake albarku ba a man a mutum na tare da wanda yake kayi abin kirki su shi sa irin wannan bawan allah san baki ne ina fa kan kira manzon ne da ake ya kashe shi ya zo ya gaya mana cewa ina son kuma shi manzon ne ya gaya mana yake cewa idan ka so bawa dan Allah ka gaya masa kana dan Allah hadisi ne to shi ya dace ya ga manzon da kan akan abin da ya zo da shi na kira zuwa ga Allah ya karɓa yake kai har yi zai gaya masa yana son to amma bai iya faɗa da zai faɗan ba saboda yana da yankin yadda zai mu'amalanci manzon dan haka ya ce ba a yi ido sai aiki sai da wani kayan ya ba ka hana shi abin da ke je wajen masoyin ku kaga wannan shi ba yana son saba da abin da manzo ya ce ba saboda haka idan kai ma kana bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kai ruko da alqur'ani to ka ce mutum yana da haka wanda yake so mun yadda muka haka abin ne amma in ya zama to inda ni daban inda ni daban in za shekara ɗari kana cewa mutum yana tare da wanda ke so to hanya ka daban ta su da ya Allah ya ce za fatin da sun min ya ya a ba su a yi mutu a cewa wurin al'umma aka ke na addini za su ɗaukan nauyin aure da za a mai kai ta kama duk ya bani da kai ta a cikin ce sun kuma min ya kuke shi da yau eh. sai a yi mutu a tura ku k'a mai mutu za su yi a gajiyar kama ni kuma gaskiya ne da abin da zan ke ba. na yi ne na yi kusurwa da na yi ta kuce kuce kuce kuce gaskiya kama ba da wannan kai da sai da kisan neman ƙarin bayani. to wannan ƙarin bayanin ba na amsa ba ce irin sana na abin da ya kamata a ba ko a tsare su da shi wanda za a tsantsance abin kafin a tura da an tabbatar ya zama gyararre shiryayye ke tsantsai kuma sai a kuma ya za a tura shi a so abin tura ko to wannan ka iya samu a bayan sai mu abin da ya insha Allah a nan karatu da muka ne duk da mai zaka da cewa da da inni lakum da da malam za a iya amfani da wannan aya a babu wasiya misali game da waɗanda suke wato wuce gona da kuma wani yana tsalle suka ba shi matsayin Allah wannan gurin ya ce mutum da annabi ya faɗi matsayin sa ya ce inni ne da zama da ya da ya da ya da ya ka wuce kaka wuce ne haka ya ka wuce da bashiran wani biyu eh. ya yi wannan dalili ne babbara da yake karfafa wasu dalilan cewa misali idan mutum zai yi manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko masa kirani ne faɗa abin da ya tabbata daga bakin manzon ko daga Allah domin ba wanda san an annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya san shi ba kuma wanda ya san manzo kamar yadda shi manzon ya san kansa duk sauran wanda suka san shi bayan waɗannan bayan Allah da manzon to da haka shi ubangiji ya tashi ya zanta yana ce masa rasulun ba manzan Allah ya yarda ya gamsu yardar jarka ne abin da ta ne ya sa ma ya aiko shi ya kuma kira shi annabi ya kira shi abdu bawan ya yadda ya danganta wa kansa cewa eh, ya amsa sunan zama bawa su kake gare shi to za ka yi bai ko kuma da shi mazan yake ni ne gargaɗi gare ku gabanin zuwan wata azaba mai tsanani za ka iya cewa mai gargaɗin al'umma ko ka ce mai albishir da al'umma cikin irin wanda abubuwan suka tabbata illa akan naka shahidan wa mubashiran wa nadira a alƙur'anance ko a hadisance to duk mutum zai yi manzo ita kai da iya ba zai iya faɗar abin da ya wuce su ba amma ɗauka a tsallan ke wannan ka zo kana magana cewa aiki an yi shi ne daga hasken Allah tun kafin kafin annaba Adam tun kafin kafin kafin kafin din ba sai an kai kada sai zo ki kake so ka ba a gada shi ne hauranya to irin wannan rashin sanin abin da yake cikin wato alkur'ani da hadisi da fahimta da kwarai shi ke kai bayi da yin wani shi ta shi kasa mazai zai ke cewa kada ku kai inda Allah bai kai da in kun ta so ku ne ni kai ta ku ce bawan Allah manzan Allah kada ku yi irin abin da kiristoci suke wa Allah shi na haka da ran gangashi da cewa kan Allah Ku haka ba mutum da zai ce wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga hasken Allah a kaga shi ma ya zama nishan

Eh, bayan sallar farilla ana karɓar addu'a bawa in dai kuki ranar da na mai